jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkanmu da raka da sake kasance da ku a wani sabon shiri na mushakata shirin mushakata shine ke zuwa muku ta wannan kafa ta gidan talabijin ta kaftan TV Hausa da ke na birnin tare Abuja shiri ne wanda ya saba wato amsan bakuncin wato fita fito ya fitattun jarumai ko kuma waka daga masana'antar nan ta kaniwur ko kuma wasu daga cikinsu su da ke nan birnin tare Abuja wanda kuma a wasu lokutan mukan zanta da jarumai wato masu shirya fina-finai ko kuma waka domin jin tarihi da kuma gwarmaya da kuma yadda aka zo a mataki wato na shahara a wasu lokutan kuma mukan kawo muku wato masu sharhi domin kallon abin da ya shafi wato waɗannan ayyuka wato na masu shirya fina-finai wanda cikin ikon Allah a yau ma ni Yusuf Shehu ko zan jagorin shirin a daidai wannan lokaci wanda a cikin shirin namu na yau mun amshi bakuncin wata fitattar jaruma wanda tana fitowa a wasu a shirya fina-finai sannan kuma shahararren mawaƙiya sannan kuma mai ma'amshiya amma kafin shirin namu ya ci gaba yanzu za mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci idan muka da shirin namu zai ɗora. jama'a masu kallon mu barkamu da dawa daga dan takaitaccen lokaci a kamar yadda sanarwa ya gabata cewar shirin namu yau ya amshi bakuncin wato wata wata wato jaruma sannan kuma mawaƙiya a wato sannan kuma ba kowa bane illa wato sai maryam ismail samusa hajiya maryam muna miki barka da shiga cikin wannan shirin barka da fatan kin iso lafiya lafiya kalau alhamdulillah to ya hanya lafiya kalau alhamdulillah ya kike da kaftan tv alhamdulillah masha Allah yanzu mai kallo me za ki gaya akan abubuwan da kika zo idan ki gane miki akan tin TV tun daga shigowanki daga gate har zuwa nan har zuwa kuma ɗakin gabatar da shirye a wannan lokaci gaskiya ba a cewa komai ko sai dai kawai wanda ya gani eh, sai wanda Allah ya kawo shi to duba da cewar ke ce babbar bakon mu a ce wannan shiri namu ne na mushakata a bisa al'adan wannan shiri na mushakata da yake wato ganawa da wato fitattun jarumai hmm. wani lokutan kuma mawaka ga shi duka kin hada biyu a wato jaruma sannan kuma wato mawaƙiya amma a takaice mai kallo na so ki bashi takaitaccen tarihin ki inda aka haife ki da inda kika taso da kuma dalilin da yasa wato kika shigo wannan harka ta wato a matsayin ki ta jaruma ko kuma waƙiya. Okay. um, kamar yadda ka faɗa musu sunana maryam ismail samosa so ni haifaffiyar jos ce basa local government and na girma a jos ne na yi makaranta a toro local government bauchi state and na fara nca dina a bauchi university of bauchi to ban dai kammala ba sai na dawo na abuja so gaskiya na fara shirin fim zan iya ce bai fi shekara biyu ba waka kan na daɗi ina an shin waka to amma harkan fim shine bai fi shekara biyu ba gaskiya bai fi shekara biyu da na fara amma an shin waka kin ɗauki kamar shekara nawa kina yi gaskiya zai kai kina jos tun ina makaranta ina an shin waka gaskiya hmm. tun ina makaranta wato kamar ra'ayin wakan tun kina makaranta kike da wato ra'ayin wakan gaskiya tun ina makaranta ina da ra'ayin waka ko in ce ma tun ina karama because in ban mantawa iyayena christian ne before so a church na mu da ni ce son leader na sabon rai kwai mystery na zumuntan yan mata a girls forget kuma ni ce discipline to kaga ko dai duk dai inda za a je da fannin waka mm. dama ina gurin tun farko kina da gogewa kina da kwarewa gaskiya ina da gogewa sosai to kuma da kika dawo nan Abuja sai kika ƙara dora daga inda kika tsaya sai na ɗora daga inda na tsaya tun kafin ma in zuwa Abuja na daga toro na kan je Jos hmm. in musu anshin waka sai in koma sukan kira ni in je musu anshin waka sai in koma to a wannan lokacin da kike zuwa toro daga nan Jos kuɗi suke tura miki ki je can koko kawai kin sa kanki ne ke zuwa a'a kuɗi suke tura mun sai in je can to a cikin waƙoƙin da kike zuwa daga zuwa can turu ko kike amshi mm. akwai wata waƙan da yanzu zaki dan iya tunawa da ita ko cikin amshin ki mana shi cikin baiti daya mm. ba za a rasa ba mm. okay anshin ne fa zan yi eh ki ma masu kallo suna saurare okay hello hello ya na ya na ji ba na jin ka ko matsalan network ne yanke ka kare ni mana ban so ka bar ni hubbi na to ya kika tsaya kuma ta katse ne <laughs> eh, shi kin kawo matsalar maganar network kuma sai ga kiwa network ya dake ki so lalle masu kallon mu za su ce lalle bai kamata a ce kuma kin ta wato kin tsaya ba saboda irin sakon da wakan take a dauke da shi to duba da cewar duk anan abin da kaga dan adam a cikin shi bai rasa sanadi a shi misali bangaren wakar a eh. cikin masu shirya fina-finai ko na kannywood ko kuma waɗanda a ɗaiɗaikun kamfanonin da suke shirya fina-finai a ƙasar nan shin akwai wani ne ko wata a cikin jarumai wanda kike ganin kin fara kwaikwayon waka daga bangaren su ko kuma bibiyan su da kike yi sa muke sha'awa kika fara harkan fina-finai gaskiya ni tun farko gaskiya babu wacce na taba gani tana anshin waka bare in ce tana birge ni ko kuma mm. wani abu mm. ko in ma hakan ni gaskiya babu mm. babu gaskiya kawai ke ne ni ne kawai na yi ra'ayi dama asalin ina son waka asalin ina son waka haka kawai ma sai zauna in yi waka da mu haka kawai sai in zauna in yi waka da yaran mu mama na tana yawan cewa wai ke kan ko mawakiya za ki zama ne ta sha mun tambaya hmm. ta sha mun tambaya saboda ta ga kina da ra'ayin son waka gaskiya hmm. sosai hmm. to duba da cewa da kika dawo nan abuja kuma kwatsam kin ci kasa da shekara biyu sai kuma kika auka wato harkan shirya fina-finai da wani fim kika fara shiga sannan wani rawa kika taka ko kuma matsayin wata jaruma kika fito gaskiya na fara da comedy ne na'am comedy na'am wato wasan barkwanci haka eh. hmm. da farko dai lokacin ban iya hausa ba hmm. ban iya hausa sosai ba sai na je ofis din wani ina gama na tura maka shot eh, eh, wannan din shi so na je aiki a ofis don wani mutum ina musu cleaning haka lokacin hmm. so sai ya ce min sai abun shi ya faɗi a kasa ba ni na yadda abun ba hmm. shi ya yadda shi da abun ya faɗi sai na ɗauka sai na ce sa a ina zan ajiye maka hmm. sai ci mun ɗora masa a saman kansa hmm. to ban jin hausa ban san me yake nufi da in ɗora masa a kai ba ni kuma sai na ɗauka na ɗora masa a kai lalle na kalli wannan gurin so da na ɗora masa a kai sai ya yi haka sai abin ya faɗi na sake ɗagawa na ce sa ya faɗi ba iya tsayawa a kanka ba a ina zan aje maka saman gurin wannan ɗin shi ya ajiye abinci a gurin hmm. na ce sa ina zan aje maka sai ce mu dora shi a saman kaina na ce miki sai na dora mai a saman kai na tafi na banza da shi ko ya faɗi wani tsumma ne ko me kika dora mai gan gamu to hankin shi ne na dauka na dora mishi a kai sai na kara gaba sai na bar shi a gurin lokacin ban iya wasa ba to akwai wani ana kiran shi dan bola shine ya ga wannan abin da na yi hmm. to ni lokacin ma ban san shi ba sai ce kai wannan ai komedi ne mai kyau wannan yarinyar ta hada a nan gurin mm. shine ya zo ya kira ni to dama ina sha'awan abu mm. sai ya dan kwade ta min sai na fara zuwa mm. a lokacin a lokacin yasa to shi lokacin da ya ce ki dora mai a saman kai a lokacin baki fahimci sakon da yake isar miki ba gaskiya ban fahimta ba ni na dauka kawai akan zan dora masa to duba da cewa duk da kina da gogewa da bangare akan wato bangaren yin gajejerun bidiyoyi na nishadantarwa wato a comedy mm. baya ga wannan sai kuma wani comedy ne kika taba yi gaskiya suna da yawa mm, to dan kawo mana daya ko biyu akwai daya da muka yi shi ma na shigo ne sai irin na gama gaisawa da ogana sai ya ce mun oke to shi ma still restory ne hmm. ya ce mun oke ni kuma bana jin turanci da ya ce mun oke sai na ce ina oke din take in dauko maka hmm. but shi din ba a Abuja aka yi ba gaskiya hmm. a gida ne sai ce mun oke sai na ce ina oke din take in dauko maka to shi ma sai muka yi comedy akan shi akan oke din akan oke din eh. sai kuma good morning Eh, wanda in an ce good morning sai in yi gudu hmm, sai ki gudu to hmm. shi ma wannan mun suna da yawa gaskiya hmm. to a dunkule shi misali irin wannan takaitaccen bidiyo na nishadantarwa to wani siga kuka fa ɗauka koko duk yanda aka tsara shaka kuke bi koko yana ilmantarwa ne farkarwa a wasu lokutan kuma nishadantarwa koko shi ya fada hankali ne bangaren nishadantar da mutane su dan yi farin ciki yana nishadantar da mutane kamar wannan kaga ni ba hausa nake ji ba hmm. yana da kyau idan kana aiki da mutum ka rinka daraja shi hmm. don ba yin kanka ne ya kawo ka wurin ba Allah ne ya kawo ka wurin hmm. ka gani kamar yadda ya mun magana dora mun akai kaga bai kamata ba bai kamata ba ce mun zai aje wannan ya zama kamar saƙo ne ni ba na jin hausa to ko ina jin hausa bai kamata ba ne ma ya yi maganan a ta wannan tsigar mm, kuma sannan kin san a tsarin wato malam bahaushe a kamar zamantakewa ne na gida tsakanin mahaifiya da yara sai uwa ta ce dauko abu kaza ki kai min guri kaza kin gane mm. can in ka dauko ka ce a ina za ka ajiye sai da ce to ɗora min a kai ma'ana irin ba wai tana gaya ma danta eh, magana ba ne a'a irin tana nuna mana cewa ita mahaifiya ne akan yaya asali ga abin da ta ce mata amma kuma za ta manta to shi ma ina ganin kamar haka ya miki gaskiya ni ma mama na ta sha mun wannan eh. amma gaskiya ta daina saboda ina jika mata aiki in ta ce min in yi ina yi bana fasawa sai na yi abin da ta ce min kuma da karfi zaki abin ke kuma da zuciya ɗaya zan yi kai na taɓa riki abinci na ce mama wa zan kai ma ta ce je ki zubar a bola wallahi zubar da shi ne fika zubar da shi ta ce in zubar a bola ne ko mara kyau ya kwana sai ta ce in dauko abincin to ni ban ji ta ce in dauko in dima a dima ba hmm. sai ta ce je ki ciro abincin can ki kawo ni kuma na dauko na kawo sai ni ce mama ga abincin to ban san ta ce a dima abincin ba ni sai na ce mata mama eh, a ina zan kai abincin sai ta ce je ki kai bola ki zubar sai na je na wuce bola na je na zubar a nufi na maybe ya lalace ne shi yasa hmm. ta ce aje wallahi da confidence to da kida sai ta ce miki mene da na zubar ban una gida ba <laughs> da na zubar ban una gida ba na sani ai tun da naga ta fara harana na daga eh, can to amma misali mm. yaya aka kika gane ta huce gaskiya nemo ne dai ok a kika tafin ta gane kin ji tsoro ta gane na ji tsoro ita ta nemo ni hmm. to da ta nemo ki shikenan ta baki nama kika ci a'a ta dai ƙara gaya min nan gaba in mutum da haushi ya mun magana ba haka yake nufi ba hmm. amma ni duk da haka in dai har ka faɗa min baka yi wani reaction ba hmm. zan zubar gaskiya ko abin ka na rike in dai har na yadda shi zai fashe ka ce min yadda shi da kenan zan yadda shi gaskiya a wannan lokacin an taɓa baki kuɗi ki rike aka ce ki bayar ko ko kin iya gane cewa wannan kuɗi ne a'a kuɗi kan ba taɓa ce min yadda kuɗi ba <laughs> amma an taɓa ce min raba min biyu na raba wani kika raba na rike mutum ya rike abu ya ni biyu sai ce dan Allah baiwar Allah raba mun wannan biyu hmm. da na karba sai na raba biyu sai na miƙa masa sai na yi tafiya na mutane suka tsaya suna kallo he daga baya aka zo ana gaya ma mama na cewa ga abin da ya faru a tasha hmm. ina wucewa to duk da kin koro wannan bayani akan abin da ya shafi wato shirya gajeren bidiyo na abin da ya shafi wato a mai nishadantar wato comedy kenan hmm. idan muka dugunduma eh, gaba ɗaya muka koma wato masana'antar ku ta shirya fina-finai shin wani fim ne kika fara shiga ha'inci na'am ha'inci a wani bangare kika fito a nan shirin fim ni ce jaruman fim ɗin na'am sai dai ba a fara sako shi ba har yanzu Oke ba a fara sako shi ba eh mm. ma'ana kin fito ne a mai aiki a gida ko ko kin fito ne a uwa ko kin fito ne a wata zuƙeƙiyar budurwa wanda wani ganta aka fara fafata soyayya eh. na fito a budurwa ne wacce ake rigima ma a kanta zan da sauransu mm. haka na fito to ok abinda abinda kika kika fito kenan mm. to am shi misali in muka koma baya kan abin da ya shafi harkan shirya fina-finai shi kina da wani buri ki ga cewar sai kin cin wannan burin naki a bangaren shirya fina-finai ko ko ke dai kina dai shiga ne kawai gaskiya ina da buri sosai ma mai girma to me gaskiya bari mu faɗa maka ba ina rowan shi sai na tallata wa mama na ba ni zaki zaki ga ma ba oke masu kallo yanzu kike ma rowa <laughs> a ba su ma za su gani a aikace nan gaba to shikenan ba ba masu kallo ku bi mu hankula kila nan gaba za ta faɗa kafin mu gama wato shirya shi wannan a shirye-shiryen su da dama akan kalli masu shirya fina-finai a kan wani gwadabi na kamar irin rashin girmama juna ne ko ko rashin haɗin kai ne misali ke koma kannywood sai ki ga wannan eh, sai ki ga wannan ina wannan sai to kafin shirin na mai ci gaba yanzu mu dan je hutun takaitar lokaci idan muka dawo shirin na to masu kallon mu kuna tare ne sashen hausa na Captain tv hausa kenan binin tare abuja tuni shi namu na wato mu shakata yanzu za mu dan je hutun takaitar lokaci idan muka dawo shirin namu zai dora thank you jama'a masu kallon mu barka mu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci a yanzu kuma shirin namu a zidura maryam ismail barka mu da dawa barka da a to duba da cewar wato mun kin kwararo bayani a farko na abin da ya shafi asalin da kika taso tarihin ki da abin da ya kika fara waka da kuma gwagwarmin da aka yi har kuma ya kai ga anan birnin tare abuja wato kin fara shiga masana'antar shirya fina-finai haƙiƙa ba da misali da wani shirin fim da kika fito a sannan kuma kafin mu je hutun daga cikin lokaci na muke tambaye akan me yasa za ki ga yawanci ko ya ke kallon yawanci masu sana'an harkan fim ana samun baraka ko wanne na jin haushin wannan ko kuma ne faɗi magana kan wannan me yake kawo haka gaskiya a wuri na zan iya cewa wasu hasada ne na'am rashin son juna gaskiya wasu zan iya cewa hasada ne saboda wata za ta ga kin zo suturanki ya fi nata sai ta fara jin haushinki hmm. wata for no reason ma ta ki miki magana wasu girman kai ne da sauransu gashi nan dai ba a rasa ba hmm. to dama ma ka san asali a rayuwa ma hmm. a inda ba a san ka ba ma ana irin wannan balantana inda aka san ka kaga sai a hankali gaskiya ana samun sosai gaskiya to su da dama sai ki ga su jaruman sai ki ga wannan ya koma ya yi bidiyo ya saki a social media shi ma wancan sai ya koma kin kina ganin kamar ya kamata a ce irin waɗannan abubuwan ya zamanto <clears throat> sun zama tarihi abin da ya kamata kowane wato jarumi ya yi ƙoƙari ga cewar ya kawo abin da wani jarumi bai kawo ba ta fuskar wato ilmantar da al'umma nishaɗantar da su da kuma sauransu abubuwa? Eh ni anawa ra'ayin hmm. ko in ce anawa ganin idan ka gan mutum ya yi bidiyo wasu fa kenan hmm. kamar yanzu ni da kai hmm. bari in aje shi a ni da kai za mu ce za mu buga wani game a social media kawai sai in aje hotonka in kafa zaginka wasu neman followers ne wasu kwata-kwata sai ka rasa me damuwansu gane wato followers kan sa wasu kawai sai su dauko eh wasu game ne suke bugawa gaskiya hmm. wasu ba gaskiya bane na'am wato sai abin da za su ji ra'ayin mutane abin da za su ji ra'ayin mutane hmm. sannan kuma wanda zaka zo kana faɗa da mutum ka ɗauka ka ajiye shi a social media gaskiya ni na ɗauki hakan jahilci ne na'am ba san me suke yi ba gaskiya duk wanda zai ɗauki hoton mutum ya kafa ya zage shi bai san me yake yi ba hmm. idan ina da matsala da kai i will face you to zaki tunkara mutum gaba da gaba gaskiya zan tunkare ka saboda baka da wuta baka da aljanna hmm. duk ɗaya baka da shi zan tunkare ka wani ka mun kaza in ka ga dama ka ban haƙuri in baka ga dama ba je ka riƙe haƙurinka hmm. ka dafi amma dai na gaya maka abin da yake zuciya na hmm. to hasada shi ke wato sa waɗannan abubuwan yakan gaskiya yawanci akwai na'am to muka koma uh, kacokau akan da shafi masana'antar na fina ta Kannywood akwai wani jarumi ko wata jaruma da yake actin din shi ke burge ki <laughs> akwai waye naziru sarkin waka naziru sarkin waka to shi dai an fi sanin shi ya fi shahara bangaren waka ne da akwai shirin labari na a da ana ganin shi na fitowa me yasa yake burge ki gaskiya yanayin acting din shi yana burge ni tambaya ba yau ba kai ni shi ina ga shi ban taba ganin shi ba amma gaskiya ina da burin ganin shi da sarkin waka ban taba ce na san ganin ne shi ba ga da nazira zai zo ku haɗu me zaki fara ce mishi ban sani ba gaskiya hmm? a to ai ba sani ba amma zan ji daɗi eh a matsayin ki ta mawaƙiya ba ta yadda za a yi ki ga wani wanda ke tunanin ya fi ki shahara a duniya hmm. ki ce kina son ki gan shi ko za ki ce kin zo ne ya ƙara maki ilimi a kan abin da ya shafi kwarewa da kuma bin salo na isar da sako wajen waka kin gane a kila kuma ya bashi tarihi ya baki tarihin da abin da ya ji hankalin shi wato ya kai ga wato ya fara yin waka har ya kai inda ya kai ko ba kya fatan inda ya kai ke maki kai gaskiya ina fata na'am to da za ki ido da shi me za ki fara ji mishi sai mana tsiri kamar yadda na gaya maka ne ban san yadda zan react ba to amma an kika shi ya ki ji zan ji daɗi sosai Hmm, to kafin wannan lokacin kin taba neman ki ganshin gaskiya ban taba ba saboda ni ba mace ce mai son kutse ma ra'ayi eh, sha'anin mutum ba gaskiya ka koda zan ganshin zan ji daɗi har cikin raina hmm. kamar yadda na gaya maka amma ba zan iya sa in ce masa kaza kaza ba to duba da cewar duk da kina mai kallo ni a matsayin mawaki shahararre a arewacin najeriya da kuma najeriya da kuma duniya duka baki daya a ba ba ta yadda za yi ka ji mutum ya maka akan wani bangare da yake yin wani abu na ilmantar da al'umma dole akwai gurin da shin bangaren shigan shi ne wuri yake ko ko irin yadda yake jiro waka kamar sana zuwa daga sama gaskiya daga wakokin sa ne domin yawanci wakokin sa masu ma'ana ne na'am wato suna ilmantarwa suna faɗakarwa suna kuma nishadantarwa gaskiya na'am yanzu ke dai burin ki kawai ya cika ki gane zira sarkin waka gaskiya in na ganshi kawai buri na ya cika ba sai na ce mishi komai ba hmm, kawai ke dai ki shi in shi kawai na'am to amma a cikin ɗabi'unsa na waƙoƙi akwai mm. wani gaba da ke so ke ma kina so da Allah zai taimake kina so ki kai gaskiya sosai ma kamar me kamar yadda yake yawan sa addininsa a cikin waƙoƙinsa mm. da su nasihohi da sauransu da wa'azantarwa da yake mm. wato ɗan abun suna suna ƙayatar da ke gaskiya sosai ma eh. in ban manta ba akwai wata kasida da na taɓa anshinta na so gayin na ya tura min kasidan nan hmm. sai dai wanda ya yi ai wanda na yi shi a stadium nashi hmm. da na koma sai ya ce gayin bai sake dawo ba amma an tura mai wakan na ce a tura min kasidan hmm. gaskiya har yau ban samu rutun kasidan nan ba rero mana koda bai tidi na kasidan gaskiya a eh? <laughs> gaskiya ah, a don da larabci ne gaskiya ok shi amshin amshin da larabci ne eh, don na je ma wani amshi ne sai wannan din mai amshinsa ba ta zo ba hmm. sai ce don allah ko zan masa anshi hmm. so in an faɗi ɗaya biyu sai in yi amshin to haka muka yi har yanzu dai zaki ma masu kallon murwa kenan hmm. gaskiya dai su ya to duba da cewar misali abin da ya shafi a wato masu yin amshi na waka shin wani irin rawa kuke takawa wajen gyaruwan waka ko kuma shaharanta a lokacin da suna kallon asalin mawaki kawai in ba murin shi aka ji ba kamar ko wato masu amshi ba kwa wani tasiri a waka gaskiya ni waka idan na iya ta na iya ta ne hmm. in ka ga har na je guri ana maimaita min waka kafin yi kawai dama ba a gaya min ba ban ba a rubuta wakan an tura mu ba sai da na je gurin aka bani hmm. amma indai an tura miki kafin lokacin gaskiya zai zama da wahala zai baki wahala ba zai ban wahala ba hmm. indai an tura mun wakan kafin in je ba zai bani wahala ba hmm. za ga wani ma zai rubuta wakan sai ya ce in sa mai murya dan Allah gaskiya an sha yin haka mutum ya rubuta waka ya ce dan Allah in sa mai murya mawaka kaza eh, to an sha yin haka amma ni kam ban taba rubuta waka ba gaskiya okay baki taba rubuta da hannunki ba ban taba rubuta waka da hannu sai dai amshi sai dai na yari ok na ki. na yare na ne na taba rubutawa amma kuma ba ni nayi ba da na mm. rubuta sai na ba wani yayi to a cikin waƙoƙin yaran ki, yanzu zaki dan iya yi mana koda baiti daya don mm. nishaɗantar da masu kallo zan iya <clears throat> di dina gwari tukui atikai mara chammo di dina gwari tukui asanga aro dina gwari tukui atika na mora chammo asili kan kamaro to yanzu da hausa mai ke cewa kenan a yaran mu ku zo mu haɗa kai eh. mu zauna lafiya an mu roke ubangijinmu ya ba mu albarkar rayuwa da sauransu to shi ne abin da wakan taɓa saki nan to masha Allah a misali yanzu makar kuma wato masana'antar shirin fina-finai ta kani wood mm. a na tambaye ki a cikin jaruman da suke wannan masana'anta wa ya furge ki ko mawaka mm. kika ce naziru to a bangaren yan wanki mata shin akwai wata wacce tana burge ki asalin yadda take yin waki ko kuma take fitowa a matsayin jaruman a fim gaskiya akwai to waje ce hadiza gabon to hadiza gabon me hadiza gabon take take burge ki yanayin acting dinta, da yanayin magananta da natsuwanta gaskiya yana burge yana burge ki sosai mako na'am to misali irin rawan da take takawa a fim akwai wani fim ne zaki tana ki ce ta taka rawar kaza wanda yake ya taɓa burge ki ta wani fim kenan don kauye <laughs> to dan ba mun kaɗan daga cikin bayanin wannan fim na idan kauye akwai wani gaba wanda kika ga te wani aktin wanda har gobe kika tuna yana nishadantar da ke gaskiya sosai eh na ne inda ta sama lecturer abin nan ko karara <laughs> <laughs> wallahi bana gajiya da kallon fim din nan eh, wato gurin da ta je ta nemo ka da ta sama Mr. Lecturer yes sir she kuma idan gabar kima kasa yana gaskiya ina bala'in son fim din nan hmm. da shi da manyan mata hmm, to shi ko manyan mata ta ina ne ta burge ki yanayin wa'azantarwa zan ce don jajircewanta jajircewanta mm. gaskiya yana burge ni duk da dai zan ce za a ce director ne ta mm. don mai kallo zai iya faɗa amma ita ta takar wanta mm. because idan an ba wani role din bare iya abin da ta yi ba gaskiya ba ma ba kya kallon shi wannan shiri na manyan mata a matsayin su na wanda suke kokarin wato wayar ma da mata kai da ilmantar da su na zamantakewa da neman ilimi da kuma taimako da sauran da ba rasa ba sai kuma gashi a wannan gaban abokin aikin nata sai ga kansu kuma na rarrabuwa wato nadiya kenan wanda farkon abin da nan ganin zan yi tunanin fim da ya fara ba kansu akan zuwa gurin minista da ta ware ta ita tafi ita kadai kina ganin nan gurin abin da gaban ta ya dace gaskiya ya dace saboda ta tafi ai kafin ta tafi ai sun dan samu misunderstanding mm. kafin ta tafi ita kawai labari ta ji ta je ta gan shi to amma ke ko ke ne yanzu misali mm. ni da ke muna aiki kuma duk fafutukan nan ɗaya muke yi mm. ya dace a ce kawai sai ki ɗauki kafa ki tafi gurin wani minista da sunan kuma wannan kungiya da muke rike da ita kawai sai din je kin je ya dace ya danganta na'am in ka dawo zan tambaye ka ya aka yi tun da dama asalin akwai magana akwai fahimta tsakani na da kai hmm. in ba wani abin ne a raina ba hmm. zan same ka ya kai eh, wuri kaza eh, eh, misali baka gaya mun ba baka sanar da ni ba ya me ya faru hmm. duk da dai na san dai idan ta dawo data mata albishir din gashi gashi abin da ya kai ta kuma abu ne mai daɗi kawai dai ni a guri na hasada ce kawai to a'a ma'ana wai mu tashi tare mu faɗi tare da sunan muna neman ma wato muna neman ma wannan tafiya namu wani abu domin da muke zuwa ƙauyuka da gurare domin ilmantar da mutanen ƙauye ko karkara ko na makamancin haka sai ya ce kawai ke ce shugaba ni mataimaki kawai sai ke gaban kan ki tafi wani guri can daban to kaga kai ma ka faɗa ba ka ce kai ne shugaba ni mataimakiya kaga in za ka yi abu a fahimta na ina ganin duk da ba mu san me wani sako shi darakta ke so ya sarrafa misali mm. to a maryam eh Ah, akwai shirin zuwa gurin minista in kika lura a lokacin da ita nadiya ta zo ta tarke ta ta ce ya zaki mun haka ta ce abin da ya sa ban gayyace ki ba kwata-kwata slot din da ita minista ta bayar na mutum ɗaya ne mhm. wanda yake cewar ah, nan gurin dama nake so ki kama kaga hujjan eh, kenan cewar kin ga yanzu in muka ji slot ɗaya aka bayar ban shiga da ke gurin minista ba kin ga ba za ki ji daɗi ba to dalilin da yasa kenan na muke haka amma ni ina kallon cewar kamar ya dace a ce tun da duk aiki ɗaya suke na fafutuka mm. a ce ta ta fahimtar da ita kin ga ko da ta samu labari ta je ta dawo kin ga ba ta da laifi kin ga ko labari fa kawai ta ji ta je gurin minista to ko bata ji labari ba kar ka mm. manta in ta dawo sai ta tela mata in ta dawo za ta gaya mata amma dai kafin ta tafin mm. yana da kyau a ce ta gaya mata to kar ka manta kafin ta tafi suna yar tsama Hmm? kafin ta tafi sun fara mijinta ya fara ziga ta kafin ita ta tafi ganin minista eh. ko ba haka ba to duba da shi wannan shiri wato wannan shiri na mai dogon zango wato na wato manyan mata shin a fahimtar ki wannan fim wani sako ke sarwa. gaskiya yana ilmantar da mata sosai sannan a gurin baran ta fannin laila take ko hmm. kamar ta fanninta ba ko ne mutum zai gaya miki ki ɗauka kyawu saman ba inda har kana da fahimta da mutum in an ce maka wane kaza wane kaza bai kamata ka rinka kawa ba hmm. ya kamata da ta rinka amfani da tunaninta eh, ka kamar ni misali in ka zo ka ce mun wace ki bar wace ki daina bibiyan wace kin zama kaman kaza kaza nata hmm. abin da zan duba shi ne dama tun farko fa nata ne hmm. ka gane hmm. nata ne tun farko ni fa arziki nake ci hmm. ka fahimce ni arziki nake ci bai kamata ma in bi maganan ba to zan iya jin ka nan muna magana yi kaza in na je kawai mu ci gaba da harkar mu ka gan muna dariya kai ni zan iya gaya miki ma in ce wani ya ce kaza amma dan Allah in na ganki in muna tare da shi zan ci fuska saboda tunda burin shi tunda mijina ne hmm. burinsa kenan kuma haka zai sa shi ya ji daɗi in kin zo zan ci fuska kamar wani abu na tsakaninmu hmm. in kin tafi zan kira ki mu yi waya mu yi dariya in mun haɗu lafiya launi babu komai hmm. a nawa fa tunda zan yi don mijina hankalin shi ya kwanta ne ko don farin cikin shi ne misali don kar a samu tunda mijinta ne da a ce wani ne daban baran baran za a yi to in kika kalli wannan shiri na manyan mata baya ga gurin zaki ga akwai gurin da suka riski wata biyar allah wanda ita tana hannun mahaifinta ne tare da kishiyar warta amma lokacin da mahaifiyar ta bata a gidan ko ta su ne ya kai ga ita ce da tsatsiya gidan ita kuma yar wannan mata ita kuma kawai abin da daga dama take yi wanda ita wannan kishiyar maman nata ta gallaza mata ta dinga azabta har lokacin maganar aurenta ta yayi wanda aka haɗa ta da wani ɗan kura-kura <laughs> wato kamar adam iya zango kenan wanda an mata haka ne domin jeki ki kashe kanki ya kika kalli wannan gurin a wannan fim din gaskiya na ji daɗin gurin nan sosai saboda menene saboda duk wani eh, muguntan da ake shuka mata sai ya rinka sorowa yana zama yana zama alkhairi alkhairi a tattare da ita kwarai kuwa duk abin da ake yi in ana so a yi ya zama mugunta sai ya zama alkhairi a gare ta mm. yanzu gashi ta koma makaranta duk wani amma kuka gama tana har yanzu bata yi nadama ba ita ma ita kishiyar maman ita maman mm. har a lokacin ai bata yi nadama ba duk da mm. dai ba a dawo mu ga amma kalli rawan da su Sulaila suka taka gaskiya sun yi kokari sosai da suka tsaya tsayin daka suka kwatan mata yancin ta har ya kai gidan ma za zauna su suka amfani da kuɗin su suka kama mata gaskiya da za a samu mata irin haka gaskiya da da an taimaka sosai ba kaɗan ba hmm. gaskiya wato kina kallon wato sun taka rawa sosai amma misali a wannan gaban ko ni kira zaki yi ga iyaye da suke gida irin irin yara wanda mazajensu suka haifa amma sakamakon rashin iyayensu ko mutuwa ko kuma rabuwa kan sa sai ga sukan ɗauki 'ya'yan a matsayin kamar waɗanda ba nasu ba duk abin da suka kwaso mara kyau sai su yaba ma 'ya'yan so kuma nasu su kau da kai ni dai zan ce Allah ya shirye su wake shine kawai kiranki a wannan gurin amma gaskiya ba daidai ba ne don mutum bai san sa ba amma ko yaran ba sa ji haka ne wasun ba sa ji ko a wa'inda iyayensu suke raye ne wasu ba sa ji wasu kuma suna ji hmm. wani wata babu mamanta babu kowa ɗinta amma ta fi kowa ta wurin kai watan kuma babu mamanta babu kowa ɗinta ta fi matar gidan ma hankali ta ka samu haka hmm. yawanci wa'inda ake suke zama a inda babu iyayensu hmm. da za ka tara mutum goma ko in ce gidaje goma ka sa kyamara a gidansu ba su sani ba hmm. abin da za ka kalla ba za ka so ka ƙara yin haka ba don gaskiya suna shan wahala ko da za ka kira su su baka labari gaskiya suna shan wahala sosai don ko ni na yi irin wannan zaman a baya ko a yanzu a baya <laughs> yanzu dai ina da freedom ok Kira da yancin naki so duba da cewar shi misali muka kalli rawan da shi darakta ya taka a wannan fim mm. na wajen ilmantar da al'umma da kuma sakin yara suna watan gaririya a cikin gari ba tare da kulawan wato iyaye ba amma ke dama mun fara ne daga maganin wato ita jaruma hadiza kabun ya kika kalli rawan da suka taka wajen wayar ma da mata kai ko iyaye kai akan cewar su rika barin su suna karatu a gabansu a wannan fim gaskiya abun ya matukar min daɗi sosai hmm. because idan na ga ƙaramin yaro yana bara abun yana min ciwo hmm. wallahi ina ji ba daɗi wato yaron da zai rayuwa ba tare da iyayen shi ba babu iyayen shi a kai shi gaban malamai babu iyayen shi bai sani ban ya fita zai samu abincin safe da na ranar bare na dare bai sani ba da ga yaro ya zauna kamar ya shekara biyu wanka ba hmm. wanda in a gaban iyayensa ne da safen nan zai yi wanka a tura shi islamiyya karatun ma fa wallahi yawanci ba sa yi hmm. da gari ya waye aina na asuba din nan mutum ya fita bare ya dawo ba sai dare sai dare za ka ganin shi to ka gani ba amfani hmm. ni fa gaskiya ban ce bara ai almajiranta bai da kyau ba amma tsigar da aka ɗauko shi a yanzu yana da kyau a gyara shi a gyara shi gaskiya hmm. yana da kyau a gyara shi so duba da cewar mun shiga wato wannan shiri na manyan mata hmm. mun dan taba duk da wato masoyiyarki ita sa muka yi wannan linkaya a cikin wato wannan shiri baya ga wannan shiri na manyan mata ita hmm. zuga gabon sai wani shiri kika taba ganin ta fito ta taka rawa da ko da yaushe in kina zo ki tana da zaki kunna wato zaki kunna kayan kallon gidan ki kalli ta gaskiya wayannan guda biyun su suke birge ni hmm. wayannan gaskiya sai babban yarinya ko eh babban yarinya hmm. na'am to a babban yarinya wani gaba ne ke ganin zaki tunawa cewa guri kaza ta kayatar da ke ne ne ta taka rol din eh, a babban yarinya inda ya dan wa'azantar ko in ce ya dan wannan a ciki shine ba kowa idan ka gani za ka wulakanta shi ba mm, saboda halin rayuwa saboda halin rayuwa yawancin manyan mutanen nan za ka ga mutum da yana da kuɗi za ka ga yana wulakanta na gaba da shi mm. za ka ga mutum ya daka ma wanda ya girma tsawa mm. saboda yana da kuɗi to gaskiya wannan kan ya dan ilmantar a wurin na'am to ita je zagabin kin taba ganin ta ban taba ganin ta ba kin taba neman ki ganta ha to ki din ke din masoyin naki ko kuma jaruman naki ba wani wanda kika taba kokarin ganin shi kawai dai kina son su ne kamar yadda na gaya maka ban cika son kukkusa wa mutum ba to yanzu Hadiza gabon da zaki fida bidi ita me zaki ce mata eh to ita ita mace ce yar uwata hmm. kawai zan ce mata ko da yake mata yanzu an ce gaskiya ina son ki sai a dauki sai a fassara shi ta wani bangaren eh, da magana soyayya ne na yawa a matsayin ki na gaskiya da zan ganta zan nuna mata jin daɗi na da na ganta irin da take takawa a masarautar Kannywood da kuma irin da kuma zauranta da sauransu abin yana kayatar da ni sosai hmm. don bana wuce shirye-shiryen da take yi na eh, zauranta eh, na gaban eh, wake wannan shirin da take yi na ganawa da wato jarumin shirya fina-finai gaskiya bana wucewa hmm. wato yana kayatar da ke ina jin daɗin hiranta sosai ba kaɗan ba hmm. to akwai wani firan taɓa da wani jarumin ko jaruman da ake ita na ci wannan firin shi ma ya burge ki ko ya kayatar da ki duka duka gaba daya duka sun burge sosai mm, sosai da sosai yasa na'am yanzu kina fatan nan gaba ta gaice ki ke ma ki shiga wannan room din a fira da ke kai me zan ce ma eh? gaskiya da na ji daɗi sosai eh, za ki ji daɗin ta gaice ki na'am sosai to maryam ismail samusa yadda mun koro bayanai akan abin da ya shafi tarihin ki da gwagwarmaya da bangaren waka da kuma bangaren wato a shirya fina-finai mm. wani fim ne na biyu naki wanda kika taba shiga a ciki ko kika fito gaskiya ban san sunan shi ba ok shi fim din eh. na farkon dai shine na gaya maka wannan ha'incin mm. sai yar hajiya mm. sai sauran gaskiya ban san sunansa ba don ba ma a fara haskawa ba balantana in sanyi ana da yi ne sun ce wai tarawa suke yi sai ya dan yawa kasancewa kin shahara bangaren wato amshi da mm. kuma yin comedy mm. in kika da masu yanki kike ji gaskiya ina jin daɗi akwai wani gurin da na shiga sai naga kowa na gudu da waya wai za a zo yin hoto da ni sai na ce to na ce <laughs> sista na ta ce to barin je in tsaya gefe ta muku bidiyo <laughs> barin je in tsaya gefe ta muku bidiyo mm. so na ji daɗi sosai gaskiya ban san ana kallon abubuwa na sosai haka ba hmm. gaskiya ban san ba. kamar shi comedy din shi ma shekara biyu ne da fara ko kokin ya haura shekara biyu gaskiya na haura shekara biyu da hmm. farawa na'am to shi tsarin comedy mm. tsari ne irin kamar yadda za ce yana da director da producer ko kawai ke ne karan kanki kawai zaki ki kira ki abin da kike so eto eh gaskiya akwai director saboda wanda wanda ya rubuta zai rubuta daban wanda zai yi wannan oh shi ma comedy ana rubutawa ne gaskiya ana rubutawa hmm. ana rubuta comedy shi ma to kin taba kwaikwayon ki rubuta ke ma dan gaba ke ma ki jagoranta ko ko kin dai fiye da kawai aka rubuta aka ce ki taka rawar kaza shi zaki taka eh ina rubuta gaskiya dan akwai wasu ma da na rubuta ba ma Hausa ba tukunna hmm. to mm. yanzu misali a cikin comedy din da kika yi mm. yanzu za ki iya nuna wa mai kallo irin salon da kuke bi wajen isar da saƙo duk shi ma zan musu roba to amma bai kamata ki musu roba ba gashi farko kin kun sani ni marowaciya ne fa gaskiya don ni ko a gidan mu mutum ya zo abinci sawa a ƙarƙashin nan nake sai mutum ya tafi kafin in ciro shi to me yasa to rage mun ciki na za su yi in na ci da safe in ci da rana in ci da yamma kaga idan wani ya ci an rage mun yawan shi to to amma misali kullum kina so ki samu ɗaukaka ba kya ganin ke ma abincin wasu ne Allah ya koro ya baki kila kike rayuwa ko kuma ki wasu abubuwa hmm. amma ya kamata a ce ki buɗa kowa ya zamanto ya ce inda ya kamata mafaka fa ce wani abu to yanzu za mu dan ji hutun cikin lokaci <laughs> mu dawo masu kallon mu kuna tare da wannan shiri na shirin mu shakata ta wannan kabata ta gidan talabijin na Cartoon TV Hausa a cikin wannan shiri namu wato ne yanzu za mu ji hutun cikin lokaci da muka da shirin namu zai dora jamila duba da cewar mun kwararo ai maryam ismail samusa duba da cewar mun kwararo bayanai kuma duk abin da ya kamata ki faɗa kin faɗa a ƙarshe cikin sakon ɗaya me za ki gaya masoyinki zan ce musu na gode allah ubangiji ya saka musu da alkhairi allah ya ba mu zaman lafiya a kasan mu baki ɗaya to muna godiya da wannan ziyara da kika kawo mana nan ga makon kofa za a ƙara ba mu dama ko insha Allah to muna gode da fatan zaki kuma lafiya to masu kallon mu duba da yini lokaci muna ganin anan zamu jalin zamu shirin namu ne a madan hukumar gona ta kaftan TV ya sa dauki shirin ka muku shirin ni Yusuf Shehu jami shirin ke cewa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mu tara ashiri na gaba huta lafiya